أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya su kara tabbata ga Allah maɗaukakin sarki mai kowa mai komai salati da sallamawa شفيعين حليجة النبي محمد صلى الله عليه وسلم شهيد الصحبة تجيالنسا لمؤمنين وتدس كبت فرشنسا فتوى لا نتشف القيامة ونعرف أن الله أمر بجنسك يسام وكسر شيرك السيس بركم دا ساشي تقوى أولا رانا من البركة ranar talata wanda ya dace da ashirin ga watan ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wa sallama shekara dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da hudu wanda ya dace da ranar goma sha ɗaya da watan hudu miladiya dubu biyu da ashirin da hudu in ya tabbata. Allah madaukakin sarki ya kaddara haɗuwar mu a wannan masallaci albarka masjidu bilal ibn rabah a wannan ita muke a wanda ke wannan gari a kafi jihajin jihar nasarawa inda muke tafsirin ayoyin alƙur'ani mai girma muna roƙon Allah madaukakin sarki ya yi mana agaji da taimako da ba mu ikon karanta abin da za mu karanta dini Allah madaukakin sarki da ba mu ikon fahimtar da dini su kuma sanya cikin aiki biyu a jiya mun tsaya a ƙarshen aya ta biyar a cikin wannan sura mai albarka suratul alaq yau da ikon Allah za mu karanta aya ta shida da ta bakwai da ta takwas lokaci ya ba mu dama za mu bayanin waɗannan ayoyi da abubuwan da ayoyin suka kunsa na darussa da wa'azi da jan hankali ah, mun saba ba da sakonni daga gadon manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam mana hadisai insha Allah yau ma za mu bayar hadisin da za mu كان دعا يوم حديث ان الله مكان يوم نعم حديث صحابي انس dan Malik Allah madaukakin sarki ya kare ta a gare shi Anas dan Malik yake qala Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama tasahharu fa inna bis sahuri baraka tasahharu fa inna bis sahuri baraka Ana san Malik Allah ya kare da a gare shi yake manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce kurun kayin sahu kurun kayin sahu me yasa yake fa inna fi sahuri baraka saboda lallai akwai albarka a cikin sahu Allah ta alaihi wasallam akwai albarka a cikin sahu kamar da muka sha yin bayani wannan lokaci na sahu lokaci ne mai mahimmanci sosai da bai kamata musulmi ya rinka wasa da wannan lokacin a wannan lokacin shi ne irin lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa ya ba da labarin cewa Allah maɗaukacin sarki da kansa yake yin shela yake shela cewa ina ne wata addu'a da yake so a amsa masa yi yanzu amsa masa ina mai neman gafara ga nemi gafara in yi masa ina mai tuba ya tuba in karfi tubansa duka wannan lokacin shi yasa mutanen kirki da Allah madaukakin sarki fata su a cikin alqur'ani ya siffanta su cewa a wannan lokacin ba hira suke yi ba Allah ke wa bil ashari hum yastaghfiru ke mutanen kirki a lokacin suhur abin da suke shagaltar da kawunan su da shi shine istighfari in sun gama sahur su da kuma sai su kama istighfari har lokacin da alfijir zai bi zai su kun ga akwai albarka sosai a wannan lokaci ya sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wurin kai sauna akwai albarka ce wannan hadisin bukhari da muslim suka rawaito shi sakonmu na biyu kuma hadisin na Aisha ne Allah madaukakin sarki ya kare da a gare ta na Aisha take cewa anna Hamzata suna Amru al-Aslami قال للنبي صلى الله عليه وسلم أأصوم في السفر وكان كثير الصيام فقال إن شئت فصم وإن شئت فأفضل أنا إن شاء الله مدوكتين سنكي كاري جاء غريتا نجي غير قد صحابة مزان الله صلى الله عليه وسلم لأجي كرا حمزة بن عمرو الأسلمي سنة سكينة حمزة بن عمرو الأسلمي qala ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ce masa a asumu fi safari shin ya halatta mun yi azumi ina mai ina matafi ina halin tafiya to shi ya ji Allah ya ce wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra Allah ce wanda ke halin tafiya ko wanda bai da lafiya to zai iya shan azumi ya biya a wasu kwanakin na daban da ke tambaya shin shan azumin na mara wanda ke halin tafiya dole ne shi ne ma'anar magana dole ne in dai ina halin tafiya dole ne in yi da azumi zan iya yin azumin na halin tafiya da na ta ce wa kana tafi wa kana tafiya kuma shi hamza bin amru al-aslami ya kasance mai yawan yin azumi yana da yawan yin azumi azumin na filfili da na farilla ga sunan فقال ثم ذا الله صلى الله عليه وسلم يقول متى إن شئت فصم وإن شئت فأفطر in ka ga dama ka yi azumi in ka ga dama ka ajiye azumi a halin mai tafiya wanda yake nuna cewa mun karanta ma wani hadisi a baya da ke magana a kan irin wannan ko wannan ke nuna cewa matafi ne sarkin kansa akan abin da ya shafi yin azumi in mutum ya ga dama yana halin tafiya ga dama ya sha in ya ga dama ya yi ya yi azumi sai dai yanzu mutum ya tashi da azumi ya tashi da azumi sai kusan warhaka ko zuwa anjima ko gab a za sai tafiya ta kama shi sai tafiya ta kama shi shin ya halatta ya idi azumi tun da zuka shi tafiya ta kama shi ba su masu kace bai halatta ba bai halatta ba tun da ya riga ya ɗauka to dole ka rasa amma inda ya san cewa yau zai tafiya an gane ku in ya ga dama in ya ga ba zai iya yin azumin ba a wannan tafiyan in ya ga dama tun da safe sai a shirya mishi breakfast ya ci ya tashi ya sake rike guduri ya sa a mota ya kama hanya an gane ku yawwa amma in dai ya riga ya dauki azumi ya riga ya ɗauka cikin sai tafiyar da zo malama suke ci wato bai halatta ya ije wannan azumin ala ayyati hal in mutum yana halin tafiya kuma kamar da muka yi bayani a baya ba kayyade tafiya sai ta kai nisan kaza ko kaza ko kaza ba abin da maluma ke yadda da shi shi ne duk tafiyar da ya halatta a yi mata kasau wannan tafiyan ya halatta ni da azumi an gane ku wannan tafiyan ya halatta a iji azumi saboda shi inda haka tafiyan ya halatta a yi mata kasar ko mutum shi ne zai ma kansa fatawa cewa a wannan tafiyan ya zan iya azumi ko ba zan iya shi ma wannan hadisin bukhari da muslim su suka rawaito daga nana aisha Allah madaukakin sarki ya kare yadda a gare ta waɗannan su ne sakonninmu na yau hadisai biyu hadisin farko na Anas dan Malik da yake magana kan albarkan da Allah madaukakin sarki ya sanya a cikin sahu hadisi na biyu hadisin na na Aisha Allah ya ƙare ta a gare ta yake bayanin cewa in mutum yana halin tafiya yana da yana da dama na koye azumi ko ya ida azumin wannan shi zai yi makansa hukunci na zai yi ko ba zai yi ba Allah ya samu dace muna cikin suratul alam kamar yadda na faɗa za mu tashi a aya ta shida ayoyi uku za mu karanta mai bayanin abin da suka kunsa kuma su ayoyin da za su mara ma'ayar baya a cikin wasu surori a cikin alkur'ani mai girma malam zai karanta waɗannan ayoyi uku kamar da muka saba za a amsa sa'annan zai mu yi bayani insha mun shirya ku na'am tafaddal you. waɗannan su ne aya ta shida da ta bakwai da aya sha takwas mun yi bayanin yadda aka yi aka saukar da ayoyi biyar na farkon suratul alaq yi bayani cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cikin wannan gogo mala'ika jibril ya zo masa da wahayi na waɗannan ayoyi abin da ya faru ya faru to bayan waɗannan ayoyi biyar sun sauka an ɗauki lokaci mai ɗan tsayi ba ƙara saukowa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da wani aya da zai take da alaka da wannan sura na suratul alaq to da tsarin Allah na saukar da alqur'ani mafi yawan lokuta Allah madaukakin sarki ba yana saukar da aya in ya fara saukar da aya a sura bi an dire an kai karshen suran kafin a saukar da ayan wani sura ba haka Allah ya yi in Allah madaukakin sarki ya manzon Allah sallallahu alaihi wahayi in sahabbai za su rubuta ne sai ce musu sanya shi a sura kaza daga aya zama aya na kaza wani suran za iya saukar da ayan da ke gaba su kuma saukar da ayan da ke baya an fahimta ku haka ne tsarin yadda Allah madaukakin sarki ga dama yi kuma Allah ya faɗi manufan da ya sa ya rika saukar manzo Allah sallallahu alaihi Qur'ani kadan kadan ko Allah ya ce kazalika lil bihi wa adam Allah ya ce mun yi haka ne saboda mu tabbatar da shi a cikin zuciyarka ko Allah madaukakin sarki ce Qur'anan farafanahu taqra'ahu 'ala an-nasi ala qasdin wa nazzalnahu tanzila Allah ya ce Qur'ani mun rarraba shi ne saboda ka karanta mutane daki daki yadda za su gane inda an saukar da Qur'ani tun daga farko zuwa ƙarshe babu aya kaza kenan wannan ko babu sura kaza kenan sai sura kaza to da haddan zai mana wahala ko ba haka bane shi yasa ma cikin alqur'anin Allah ya nuna cewa yin wannan tsari da Allah ya ba qur'ani sai sauke haddan sa wala qad yassarna alqur'ana lizikri fa hal min muddakir to bayan waɗannan ayoyi guda biyar an dan ɗauki lokaci dukun kafin aka saukar da ayoyi da kuma suke da alaka da wannan sura aka haɗa su da wannan sura sai ayoyi guda uku nan su ma daban suka sauka sa muke ɗaukan ayoyin daki daki gwargwadon yadda kowanne ya abu Allah ya ce kalla mai bayanin ma'anar kalla a cikin alƙur'ani ko mun ce a cikin alƙur'ani kalla yana zuwa da ma'ana guda na na guda biyu ma'ana ta farko na Eh ma'ana ta farko yana da ma'anar tabbas hakika tabbas ma'ana ta biyu ba na yana nuna yana da ma'anar korewa yana ba da ma'anar abin da ya gabatar nan yadda ake tsammanin nan ba haka bane an gane ko kawo mutum in ka zo magana ce maka a a ha ga ce a a ha akwai kuskure kenan dan shi ko maganar da zai biyo bayan a a ha din zai zo ne gyaran wancan kuskuren da ya koyi domin wannan sune ma'anoni guda biyu da kalmar kalla yake zuwa da shi a cikin alqur'ani to a wannan ya zo ne da wannan ma'ana ta farkon na tabbas haqqan haqiqa Allah ke kalla tabbas haqiqa innal insana la yatgha lallai mutum yana da tagawa, yana da tagawa yace arra'ahu stagna yana tagawa nan ne dan ya gansa ya wadata dan ya gaishi ya wadata Allah ya ce to amma ba inna ila rabbika ruj'a amma tabbas hakika makoma yana ga ubangijin ka waɗannan ayoyi guda uku kamar da muka yi bayani su ne darasi na biyu da waɗannan wannan sura yake yake karantar da Allah yana faɗa mana ɗabi'a ta ɗan adam kamar da muka karanta a baya daga cikin ɗabi'un ɗan adam akwai ɗagawa menene ake nufi da ɗagawa kalmar tuguyan a cikin Alƙur'ani abin da yake nufi shine wuce iyaka wuce iyaka yasa da Allah madaukakin sarki yake magana akan yadda ya halakar da mutanen annabi Ya yace lamma qabal ma'u ko hamalnakum fil jariya ke a lokacin da qabal ma'u da ruwan ya wuce iyaka hamalnakum fil jariya sai muka dauke ku a wani abu mai tafiya shi kwale-kwale za ka dauki annabi ruhu da waɗanda suka yi imani da shi da kuma wanda Allah ya bashi ya dauki kowane irin abu saujai suna yi, ko to kalman fawyan ma'anarsa shine wuce iyaka to dan adam a ɗabi'ar dan adam yana da wuce iyaka amma me ke sa ɗan adam ya wuce iyaka sai Allah ya ce an dan ya gan ya wadata ko dan ya ganshi mawadaci da wannan maluma suke cewa kamar Sheikh Abdulrahman Al-Arifi Allah madaukakin sarki ya kare kiyaye shi yake cewa a duk lokacin iya yawan ni'iman Allah a kanka iya yawan wasu wasu da shi ne ke jefa maka iya yawan ni'iman Allah a kanka iya yawan mai wasu wasu da shi ne ke jefa maka shi yasa idan karanta alqur'ani za ki ga misalai da dama da Allah madaukakin sarki ya bayar na waɗanda suka yi tagawa suka yi girman kai suka yi didi da kai suka kidin umarnin Allah amma abin da ya sa suka yi wannan abun shine ni'iman da Allah madaukaki sarki ya musu da Allah ya musu wannan ni'iman duk da kaman sun fi karfin kowa duk da kaman sun ma fi karfin Allah kansa sun manta kuma Allah ne mai Allah ne musu ala ra'sihim ala ra'sihim fir'aun fir'auna Allah madaukakin sarki ya aiki manzo zuwa gare shi ya masa wa'azi Allah ta inna arsalna ilaykum rasulan shahidan alaykum kama arsalna ila fir'auna rasula فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا الله يتبت حقيقة mun aika zuwa gare ku manzo wanda zai zama mai shaida a kan ku kamar yadda muka yi sako zuwa gawa zuwa ga fir'auna amma fa afa fir'aunu rasula amma sai shi fir'auna sai saba umarnin wannan manzon yaji ba zai iya biyayya ma wannan manzo da aka aiko zuwa gare shi a cikin sautin nazi'at Allah madaukakin sarki ba mu labari bayan annabi Musa ya mu auna wa'azi ko Allah ya faɗa shi kul hallaka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatafsha fa arahu al-ayata al-kubra annabi Musa ya ce mishi hallaka ila an tazakka shin baka ga dacewan yi tunani ka tsarkaka ba wa ahdiyaka ila rabbika baka ga Za ce wani zai iya shiryar da kai zuwa ga ubangijinka ba taksha sai ka zo mai tsoron Allah ubangijinka ba yalla ce ne ba kasdama wa asa fir'auna sai karyata sakon da Allah maɗaukacin sarki ya yi gudu Tafin Allah ce fa arahu al-ayatul kubra Allah maɗaukakin sarki sai ya nuna masa ayoyi manya-manya. Duk wata aya, duk wani dalili da zai tabbatar ma fir'auna cewa annabi Musa manzon Allah ne ya tabbata masa tun daga abin da ya faru na haihuwar annabi Musa annabi Musa alaihi salatu wassalam an haife shi ne fa? a lokacin a shekarar da Fir'auna ya sa dokan duk wani ɗa namijin aka haifa a kake shi. Sau da dokansa ya masa bayani cewa a cikin banu Isra'il za a haifi wani ɗa wanda shi zai zo ya yi sanadiyyar gushewar mulkin Fir'auna. Da wannan Fir'auna ya ba da doka cewa duk wanda aka haife shi namiji a yanka shi. Ana cikin wannan mala'u ‘yan fada da suka sake ba shi wata shawara, suka ce to, in dai duk namijin aka haifa za a yanka, za a wayi gari mazan da suke dama suke nan su zo su girma su kuma ko babu matasa da wasu karfe su to ya za a yi sai ce to abin da za a yi a raba biyu in wannan shekara aka yanka shekara mai zuwa sai a bar su a rayu shekara ta gaba sai a yanka Allah da ikonsa da hikimansa sai sa aka yi annabi Haruna a shekaran da ake bari a rayu me yasa aka haifi annabi Musa a shekarar da ake yankawa liyaqdi Allahu amran kana mafula to da Allah ya zartar da wani al'amarin da ya riga ya tsara shi ta kuma ya nuna cewa lallai shi ala kulli shay'in qadir tun daga wannan Allah madaukakin sarki ya nuna ma Fir'auna cewa annai Musa dan sakon Allah kuma ya tabbatar da Fir'auna shi ba Allah bane aka haifi annai Musa kuma ya tashi a gidan wa a gidan fir'auna ya tashi fir'auna ke biyan kuɗi ake sha ake renon shi shi ya biya kuɗi aka reni wanda zai tura mulkinsa kuma ya ce shi Allah amma bai sani ba amma bai sani tun da aka aka yi annai Musa Allah ya mamaye annabi Musa umarnin da ya mata da aka tsinci annabi Musa Allah ke wa harramna alaihi al-marabi'a kullu Allah ke muka haramta ma annabi Musa shan kowane mama duk wanda ta zo tana son ta sha ta shi a biya ta annabi Musa ki kama uwar yar annabi Musa yana da yar uwa mace da mahaifiyar ta ce masa kusihi ki bi sawunsa daga ina zai da ta ga wannan abin da ke faruwa tana tsaye a gurin daga ce har a dullukum ala ahli baitin yakfulunahu lakum wa hum lahu nasihun shin bazan shirye da kunguwa ga wani gida ba mutanen wani gida waɗanda za su iya ɗaukar renon wannan yaron kuma za su shi yadda ya kamata suka ce je ki ga wata ta faɗa mamansu to ba zuciya da sai ta zo ta karba shi tana bashi shi nono ya kama ko dai ɗanki ne ta ce ko a cikin mayar da aka zo ni mai shayarwa ne ita ba ta zo duk yadda za a yi bincike a gane cewa ta haihu a lokacin an yi kuma ka gane cewa ta haihu a lokacin Allah ya boye ya ɓoye aka kasa duk wani yadda za a gane sabon aihuwa ce ita ma an yi kuma ga a kasa gane a gonan duka ikon wane ne Allah ne Allah ce fa arabul ayatul kubra ya tashi a gidan fir'auna ya girma a gidan da ya zama manzo ya zo ma fir'auna wa'azi a cikin wa'azin da ya yi ma fir'auna abubuwan da Allah ya nuna fir'auna na ayoyi da mu'jizozi har akwai sanda ko wa alqi asab ko Allah ya ce ka fa wannan batan na in ya jefa sai ka zo ne sai ta zama jijiya wa adqi yadaka fi jaydika takun bayda in ya sanya hannunsa ya ɓoye a jikinsa ya fitar sai hannun ta fara kyalli kamar wata duk wannan ayatal kubara amma duk da haka ba fa kazzaba wa afa fir'auna ya karyata kuma ya saba bayan ya karyata ya saba wa qala ana rabbukumul a'la yace ai ni ne ma uban kuma annai Musa kana da wani ubangiji to ni ne ubangiji al'a'la mafi girma ina sama da wannan shine ma'anar magana ana rabbukumul a'la in kana da wani ubangijin to ni ina sama da shi kaga fir'auna ke fir'auna ke to me yasa fir'auna yayi wannan yayi wannan tagawa me yasa fir'auna yayi wannan jiki da kan ina so da Allah ya masa nima. so da Allah ya masa ni Allah ya masa ni'ima me mulki da dukiya an fahimta ko yasa cikin sotu zukuru ai ya faɗi abin da yasa ba zai yi ba zai ma annabi Musa ne ya ba Allah ke wa nada fir'auna bi qaumi qala ya qaumi alaysa li mulku misra wa hadhihi al-anharu tajri min tahti afala tubsirun Allah ke fir'auna ya kira mutanensa yake ya qaum ya ku mutanina alaysa li mulku misra shin mulkin kasan misira ba ƙarƙashi na yake ba fir'auna mulkin da yake yi ba sai ba gari ba ba ƙauye ba sai sai sai dubu goma yake mulki haka ba magana najeriya ake yi Insta talatin da shida, local government ɗari bakwai da saba'in da, sai kawai guda dubu goma. Da yake tsammani, a tsammanin ki, local government nawa ne a ƙarƙashin wannan state? ɗauka nawa ne mutane nawa ne kuma karkashin wannan mulki yake alaisa li mulku mis shin mulkin ƙasar misra ba hannuna yake ba wa hadhihi al-anharu tajri min tahti kuma wannan koraman da ke yawo ba yana yawo yana gudana bane karkashin iko na ba ni na gida ma ruwan ya rinka tafiya yake tafiya ba ka ji maka da shi ko ce afala tubsiru shin ba ku gani ba za ku da ba ku zo kuna sauraron wannan waya zai muku a ce akwai wani Allah bayan sai ke cewa am ana khairun in hada alladhi huwa mahin wa la yakadu bi shin ba ni ne mafi alkhairi sama da wannan mai raunin ba waya ne Musa wannan da ba shi da kowa bai mulkan kowa bai da ko titi wala ya kadu yubin kuma ba magana ma ya iya yin magana a fahimta ma zai iya yi sura annabi Musa yana da me yana da in'ina yana da in'ina a bakinsa ya sama ma lokacin da Allah ya masa umarni yake ne ya yi wa fir'auna wa yake ne wa aqi harun huwa afsahu minni lisani sai ce Allah to ka hada ni dan na harun ya dini harshen sa ka fi kawai fitar da magana yadda ya kamata ko ba ka bari shi ne shi fir'auna yake magana to annai musa ga shi talaka bai da mulki magana ma na ba shi wahala ni kuma ga mulki ga kuɗi kuma wani ne su zo in bi shi yanzu ne me yasa ya ɗagawa so da ni'ima da Allah ya masa ya gaba da cewa falaula ulqiya alaihi aswiratun min dahabin aw jaa ma'a al-mala'ikatu mutaririn yace ai in dai manzo ne da gaske kuma akwai wani Allah da ya aiko shi kuma Allah ya fi to bai sa ba aiko shi da wasu taskoki na dinari ba ko kuma shi Allah nan tunda shi ya ce Allah yana da mala'iku bai sa mala'ikun ba su rako shi ba in yanzu ya ce Allah ya ce kaza mala'iku su ce eh haka ne in dai da gaske ne to shi ya ga mala'iku zai iya tsayawa ne ga mala'ika zai iya tsayawa ya faɗa cewa laukana fi laukana fil ardi mala'ikatun ko yamshuna mutma'innin lanazzalna min as-sama'i malakan rasula Allah ce ai inda a bayan kasa mala'iku ne suke tafiya suke yawo yadda mutane suke yawo Allah ce to da in zai turo musu manzo su ma zai turo musu manzo so ne mala'ika irin so tsarin Allah ba zai turo maka dan sako wanda halittarsa ya saba da me da naka ba so dai Allah yana so ka karbi sakon in ya aiko maka da halittar da ba irin naka ba da za su sake yin tawaye sai to ai ai inda Allah na so mai imani da halitta ya aiko mana mutane irin Allah ya ce fastakhaffa qaumahu fa'ta'u sai tsorata mutanensa da mulki ya tsorata su da zai azabtar da su ya tsorata su da kaza fa'ta'uhu duk kai masa biyayya innahum kanu qauman fasiqin kuma sun kasance mutane ne waɗanda suke bi fasikai to kaga wannan ke nuna cewa asalin abin da ya ruɗi fir'auna ya yi ɗagawa ya ƙin biyayya zuwa ga Allah shi ne saboda Allah ya masa ne ni'ima an ra'ahu istagna ya gansa ya wadatu ko sai sai samu ɗagawa ko aka ya tabbata da kalla innal insana la ba. misali na biyu da za mu bayar da Allah ya bana cikin alkur'ani da yake nuna in Allah madaukakin sarki ya mutum ni'ima to shedan yana matsowa kusa shine misalin qarun qarun ai asalin qaruna ai ɗaya ne daga cikin sahabban annabi Musa an gane ku asali ba wai arne bane asali ɗaya ne daga cikin sahabban wa annabi Musa alaihi salatu wassalam amma da Allah ya masa ni'ima Allah ya wadata shi sai ni kai sai shi ya fi karfin ma ya bauta wa Allah shi ya fi karfin ya bauta wa Allah madaukakin sarki Allah ya ce inna qaruna a cikin suratul qasas ko inna qaruna kana min qaumi Musa fa baga alaihim wa atainahu min al-kunuz ma inna mafatihahu latanu'u bil usbati ulil quwwati id qala lahu qawmuhu la tafrah inna Allah la yuhibbu al Allah ce lallai karuna ya kasance daga cikin mutanen annabi Musa amma fa baga alaihi amma sai musu dagawa ya mutu ya yi saurin kai a kansu ya yi ɗagawa a kansu ya yi taurin kai a kansu Allah ce me yasa Allah ce wa atainahu min al-qurun Allah ce mun bashi daga taskoki na dukiya ma inna mafatihahu wanda taskokin da Allah ya bashi na dukiya ya kai ga makullin makullin inda yake gida dukiyarsa latanu'u bil usbati ulil quwwa sai an samu mabiya karfi goma sha suke iya tattaran makullan inda yake gida dukiyarsa kaga Allah ya masa ni'ima Allah ya ce in qala lahu qaumuhu la tafrah bayan da ya samu wannan dukiyar sai mutane sun kai masa wa'azi suka ce karka zama mai alfahari karka zama mai alfahari karka zama mai fariya inna Allah la yuhibbul farihin to da lalle Allah madaukakin sarki baya son mai fariya ai ba Allah kane mutane ba sa son mai fariya yasa ba wuce ne mai fariya wawa ko mai fariya wawa mutanen suka ce kada ka zama mai alfahari ba kada ka zama mai fariya da wannan dukiya da Allah ya baka to da inna Allah la yuhibbu al-farihin Allah baya son masu fariya suka ci gaba da yi masa wa'azi suka ce mishi wa dabi fi ma ataka Allahu daral akhirah suka ce ka nima da abin da Allah ya baka nan na dukiya kai amfani da dukiyar ka nemi gidan lahira kai amfani da dukiyar ka nemi ka nemi lahira ai amfanin dukiya kenan ko amfanin dukiya kenan ya zama ya maka jagora zuwa ina zuwa aljanna suka ce wa dabi fi ma ataka Allahu daral akhirah wala tansa nasibaka min ad-dunya duk da haka kar ka manta ka fanka na duniya ba sai kar ka ji daɗi da dukiyarka kar ka ji mai kyau kar ka sha mai kyau ba amma kuma ya maka jagoranci zuwa samun aljanna sai ka ce wa ahsin kama ahsana Allah ilayk kuma ka rinka kyautata wa mutane kamar yadda Allah ya kyautata maka ya baka dukiya so da ai baka dukiyan da Allah ya kyautatawa ne ko ba ka bane ai ba wani aiki kama Allah Allah ya biya ka ba in aiki ne akwai wanda ya fi ka aikin kuma Allah bai ba bai ba shi ba kaga wannan duka mutane suna masa ne wa'azi wa ahsin kama ahsana Allah ilayk wala tabghi al-fasada fil ard kada ka wuce gona da iri wajen aikata barna a bayan kasa inna Allah la yuhibbul mufsidin lallai Allah madaukakin sarki baya son mabarnata bayan sun gama yi masa wannan wa'azin sun nuna masa kare zama mai fariya ya nemi lahira da dukiyansa ya kyautata kuma yadda Allah ya kyautata masa kada zai mai barna a bayan kasa so da Allah masaukakin sarki baya son mabarnata amsan ne ba su ne, qala inna ma utituhu ala ilmin indi sai ke musu kai ku saurara wa'azinku ya isa haka shi fa dukiyar nan fa da kuka na samu fa ilimi na ne fa da dabara na fa sanin na samu inna ma ujitu ala ilmin indi saban ilimi na ne da basira na na san hanyar da rabi na tara wannan dukiya kun ji amsan da ba su so da yare na su saboda ba ku da bi ba ku da dukiya sai Allah ya ce awalam ya'lam أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه shin wai bai sani bane cewa Allah Maɗaukakin sarki ya halaka wasu alƙarnoni masu yawa a bayansa wanda suka fi shi ƙarfi da dukiya shi bai sani bane wa aktara jam'an sun fi shi tara dukiya wala yus'alu an dhunubihim al-mujrimun ko babu wani wanda ya isa ya tambayi Allah me suka ya halaka su shi bai san da haka ba Allah ce fa kharaja ala qaumihi fi zina sai fito cikin mutanensa cikin ado yana alfahari ba mutane mutanen sun musa wasu ce la tafrah ba yanzu bari ya nuna musu cewa ba su ta ba ya fito yana alfahari yana dagawa yana daga kafada yana daga kafada to dama ai a cikin mutane kun faɗi cewa mun karanta hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake mutane kala hudu ne ko mun tuna ko mun manta kenan mun ce mutane a nan muka faɗa mun ce mutane a duniya kala hudu ne a alal manazil shine wanda Allah ya bashi dukiya kuma ya bashi sanin Allah sai wanda Allah bai bashi dukiya ba ma ya bashi mai sanin Allah sai wanda ga dukiya babu mai ba sanin Allah sai wanda babu dukiya babu sanin Allah to shi wanda bai da dukiya ko bai san Allah ba shi kullum waye ke kallo yana kallon waye wancan mai dukiyar da bai san bai san Allah ba shi ya ga shi na ya fito yana alfahari yana nuna wa Allah ya isa Ya ka samu marasu dukiya wanda ba su san Allah ba sai suke cewa ya laitana ya laita lana mithla ma utiya qarun a ce o oh, kai to mu ina ma da kuma muna da irin abun da aka ba qaruna ina da mu ma muna muna da siffa irin na karuna wannan ba karaman bala'i ba ka zama ba kai da dukiya ko ka zama ba ka san Allah ba wallahi ka shiga uku kai wallahi ka uku ka shiga talatin wallahi uku so goma kuma bai zama kuma bai zama bai zama tasa'in ba mu abin da suke kallo yanzu ba a zo mishi wa'azi ba an gano mishi wa'azi yake bai san wa'azin dukiyar ma bai da Allah ne bashi ba shi ilimin sa ne da wayan sai bashi kuma ya fito yana alfahari yana bibi da kan yana nuna ma Allah ya isa amma kuma wani na ce ina ma da yana da irin wannan Hausa akwai matsala Ji hadisi ya tabbata daga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake fadan daga cikin waɗanda jarirai suka yi magana suna cikin tsumman goyo mazalla Allah sallallahu alaihi wasallam labarin wata mata tana tsaye da jaririnta a hannu ko sai aka wuce da wata ana tukanta ana hantaranta sai wannan mahaifiyar sai ta ce ko: oh, Allah ka kare wannan jariri na kai zama irin wannan jaririn daga bude bakin siya Allah ka sa zama irin wannan sai ta mafi suna tsaye ga wani ya zo wucewa ana binsa ana bambadanci ana fadanci ga dukiya ga kaza sai Allah Allah Allah ka sa ɗana ya zama irin wannan yake mama ba hannu ba yace lafiyarka ce wancan da aka wuce na farkon nan wallahi mutum ya kirki kazafi aka mata kuma saboda ba ta da galibu yasa ake mata wannan shi kuma wannan da kika gani da farko dukiyar nan haram kuma azzalimi ne shi dukiyar nashi yana shirye da shi ne zuwa gidan wuta sai kidan zama irin shi to wannan ya zo yanzu a zama masa wa'azi kar ya zama mai alfahari kar ya zama mai biji da kai ya kyautata wa mutane yayi kaza yanzu ya fito yana alfahari yana ma Allah ya isa ya isa cewa shi ya isa amma kuma dai lokacin wasu na cewa ya laita lana misla ma ku ya faru wato ali kai ce mu ina ma da kuma za a za mu samu irin abin da karo ne ke shi ce innahu la zu hazzin azim sai kai ai karo na ya samu rabo ai Allah ya samu rabo a duniya ma abu ya ma abocin rabo ne mai girma eh waɗannan waɗanda suka makaruna karo wa'azi da suka ji waɗannan da ba san Allah ba suna neman su samu irin abin da da ne samu sai za sake dawowa suna yi ma waɗannan su ma wa'azi kuma wannan shine shine haƙƙin da ke kan musulmi in ya ga musulmi dan uwan shi zai zai kauce hanya haƙƙi ne na dole ba wai ganin dama bane mun karanta da muka yi magana akan wata waso bil haqq wata waso bil haƙƙi ne na dole kin ga ƴar uwanki za ta kauce hanya ki mata wa'azi kar ki ce ba za ta ji ba dama ba tsora miki wai ki mata dole ta karba ba ai ko san Allah Allah ya miki lafta alaihim bi musaitir ke abun da ke kanki shine ki faɗa mata kaza da kaza fa da ke kuskure ne ba Allah baya so kaga sun makaruna wa shi karuna bai ji ba ya fito ma yana nuna musu cewa ba ta ba ga kuma yanzu wasu daga cikin talakawa su kuma yanzu suna sha'awar irin dagawan wa karuna duk da haka ba su da ba Allah ce wa qala alladhina utul ilma sai waɗannan ma'abota ilimin wanda Allah ya ba ku sanin Allah sai ke ce ma waɗannan talakawan wailakum thawabullahi khairun liman amana wa amila salihan kai kai can ku ba za ku nemi abinda za ku ku samu lada a wajen Allah ba shi yake muku alkhairi a duniya da lahira kuma lada da aikin kirki shine yake wanzuwa shine mutum zai je lahira ya samu kuma ya murna da shi suke cewa wala yulqaha illa as-sabirun kuma wannan ladan da wannan sakamakon da ake samu a lahirin babu wanda ke riskansa sai wanda suke da hakuri sai wanda suke da ne suke da hakuri Allah madaukakin sarki ce fa fasafna bihi wa bidarihi al-ard Allah ke karuna da shi da yake dagawa da gidan nasan da ya tara dukiyar dukiyar da sai an samu majiya karfi sama da goma za su iya ɗaukar makullin tara dukiyar Allah ya fasaf na bihi wa bidal bi am sai muka nitsar da shi da gidan gaba ɗaya cikin ƙasa kawai Allah ya ce ba ƙasa ta bude ta bude ya shiga ya shiga ta rufe to na fada na fada Allah ya ce fasaf na bihi wa bidalihi al-ard Allah ya ce fa ma kana lahu min fi'atin yansurunahu min dunillah sai gashi ba shi da wasu wanda za su zo su taimake shi a hannun Allah wannan din da suke ce dama a ba su irin abin da karu ne yake da shi ba sai taimakon shi ba dukiyar da ya tara da mabiya da suke masa bambadanci da faranci ba su iya taimakon shi ba Allah ce wa maka na min al-muntasirin kuma bai kasance daga cikin waɗanda za a taimaka ba ko a lahira a yanzu kuma da Allah ya halaka shi sai masu neman irin abin da ya samu kuma sai suka dawo baya Allah sai wa asbaha alladhina tamannaw makanahu bil amsi yaqulu yace sai aka wayi gari waɗanda suke burin abin da karu ne ke jiya sai ga biyu suna cewa wai ka anna Allah yabsutu rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdi eh yanzu mun fahimta ashe ba anan abin da ke ba Allah ne ke ba da arziki ma wanda ya ga dama wanda ya ga dama kuma ya hana shi yanzu sun ne sun hankalta yanzu kun ka gane ashe abin da suka yi da ba mai wani ba daidai ba ne sai suke cewa laula an manna ku alaina la khasafa bina suka ce da ba don baiwa da karamci na Allah ba damuwa fa damuwa fa an nutsar da mu na a kasa kamar yadda aka nutsar da shi duk da ai sun yi burin su samu irin abin da ne da Allah ya ga dama sai hada da su gaba ɗaya ne suka ce kai Allah abu ma abokin karamci ne da baiwa Allah kun tuba Allah kun tuba to kaga Allah ya ce tilka darul akhirah naj'aluha للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين نعم اوكي ويك انه لا يفلح الكافرون الله ما دوكين سركي كي كما haka al'amarin yake duk wanda ya kafurce ma Allah madaukakin sarki to baya rahauta Allah bai taba bari shi ya rahauta sai Allah ya ce tilka darul akhirah inda ba ake kiran ku je din nan wa'adin da ake muku nan fa ana muku wa'azi ya zaura ku je wancan gidan lahira wanda Allah ya ce naj'aluha shi gidan lahira mun sanya ta ne lilladina la yuriduna uluwan fil ard ga waɗanda ba sa son tagawa da jiji da kai a bayan kasa. wala fasada kuma ba sa son farna a bayan ƙasa Allah ce wal aqibatu lil muttaqin kuma lallai karshe mai kyau yana ga masu mai ga masu takawa Allah ka samu cikin masu takawa to ga wannan misali na biyu kenan da yake nuna cewa gwargwadon ni'iman da Allah madaukakin sarki ya maka gwargwadon yadda shedan ke matsowa kusa da kai ya sanya maka matsala a cikin zuciyarka mun ba da misalin fir'auna ko mun ba da misalin wa yanzu faru ya kamata mu yi witiri ai ko witiri shine Allah ran magashi ya ba mu witiri Allah ya ba mu misali a cikin suratu saba a cikin suratu saba Allah ya ce la barikana li sabahin fi maskanihim aya lallai ya kasance ga mutanen saba a gurin da suke zama sun ga aya da ya kamata ya sa su imani da Allah menene ayar Allah ya ce jannatani an yaminin wa shimal Allah ya hore musu gonaki ku da dama na gari gonakin su kuma baya ba fari bai kama shi Allah ya ce kulu min rizqi rabbikum ku ci daga arzikin ku washkuru lahu amma kuma kar ku manta ku gode ma ubangiji ku gode ma ubangijin naku kulu min rizqi rabbikum washkuru lahu yalla tibi ce baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur da Allah ya nuna mana girman ni'iman da ya ma mutanen sa ba Allah da kansa sai ya yi gari Allah ce baldatun tayyiba gari mai daɗin zama jiwa lalle daɗin gari ya mai daɗi Allah ya sake ce wa rabbul ghafur kuma ga su da ubangiji mai yawan gafara Allahu Allah ya musu wannan ni'ima kuma duk nan da sai laifi suka ce ya Allah ka yaƙi mana Allah sai ke na yaƙi mu amma duk da wannan ni'iman da Allah ya musu sai suka kaman su ma sai suka kaman inna ma ujitu wa ala ilmin indi Allah ce fa a'radu kawai aka waye gari sai su biya ma Allah ba dokokin Allah ne ko ba za su bi ba yanzu sun wadatu dama suna bi ne lokacin suna cikin kunci yanzu sun wadatu suna ganin wai sun ma Allah wayo Allah ka ba mu za mu yi ka ba mu ba za mu yi ba Allah ce fa arsalna alaihim sailal arimi wa baddalnahum bi jannatayn jannatayn zawatay ukulin khamdin wa aslin wa shay'in min sidrin qalil Allah ce da suka tuya baya sai muka aika musu da annoba da aka aika da annoban nan sai ya cinye wannan gonakin gaba ɗaya Allah ce sai muka canza musu wannan gonakin na kayan dadin muka bar su da gonaki na tafannuwa da ɗan magarya magarya da abubuwa dai haka wanda la yusmin wa la yughni min ju'in Allah ce to zalika jazainahum bima kafaru Allah ce hakan mun sakan ka musu ne sakamakon kafirci da suka yi Allah ce wa hal mujazi illa al-kafu haka wannan misali na nauke nan to irin wannan misalan suna nan da yawa a cikin alqur'ani da ke nuna cewa tun lokacin da Allah madaukakin sarki ya mutum ni'ima iya yawan ni'ima mutum ya da shi take zuwa kusa da shi ya sanya mishi wasu wasi a zuciya to me mutum zai yi ya tsira daga wannan wasu wasu shine aya ta takwas Allah ce inna ila rabbika arruja'a shine ka tuna cewa fa makoma zuwa ga Allah ne duk lokacin da Allah ya masa ni'ima sai ki sa a ranki cewa fa akwai ranar ki koma zuwa gawa yanzu karu ne yana ina ya koma ko bai koma ba kira ne na girban sakamakon abin da ya aikata fir'auna Allah ce a sabunan taqamna minhum yace lokacin da suka fusata mu Allah ce lokacin da Fir'aun kusa kusata mu da mutanensa Allah ce sai muka kama su fa aghraqnahum ajma'in Allah ce sai muka nutsar da su a ruwan gaba ɗayan su wa ja'alnahu salafan wa matsalan lil akhirin. Allah ce sai muka sanya su zama magabata ga duk wani mabarnaci in zai barna sai yi wato fa Fir'aun ya taba yi to fa Karuna ya taba yi akwai ashabu saba akwai kaza wa matsalar su zama abun misali lil akhiri daga wasu wanda ba su ba in ka tuna cewa akwai ranar da zaki koma zuwa ga Allah to zaki iya bakin kokarin ki ga kin yi abin da ya dace da wannan ni'imar da Allah ya miki to da in kin koma zuwa ga Allah ki samu bakin yi ma Allah bayanin wannan ni'ima da miki an fahimta ku shi yasa wani lokaci zaki ta addu'a ki ta roƙon Allah ya ba ki wani abu Allah madaukakin sarki zai hana ki zai hana ki me yasa wani lokaci Allah madaukakin sarki ya san cewa wannan ni'iman in ya ba ki to zai zama sanadiyyar rabuwar ki da Allah ba ga annai Musa ba hatta idza laqiya gulaman fa qatala ko so da da annabi Khidir Allah ya ce sai suka haɗu da wani yaro ɗan ƙarami yana wasa kawai fa fatala hu sai kidin sai kashe yaro yace a ya nai mutum ce mishi a da nafsan zakiyatan bi ghairi nafsin laqad jita shay'an nukra yace kawai ka garai rai tattar rai bai kashe kowa ba yaro karami ko zunubi bai da shi ko ka take shi lallai ka zo da wannan wannan abin da ka zo da shi abin shi gaskiya ba zan lafuci wannan a karke mai kidi da ta mishi sanadiyan kashe yaro yace wa ammal gulamu فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن فخشينا أن يرحقهما طغيانا وكفرا فأراد ربك فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة yace ai abin da yasa na kashe wannan yaron Allah madaukakin sarki ya sanar da ni in yaron nan ya girma iyayensa mummunai ne mutanen kirki amma in ya girma sanadiyan san san zai sa iyayen su zama kafirai dan ne sanadiyan kafircin iyayen sai Allah ke kashe dan da kare sanadiyan kafircin wa saka ko mun zaki ta roƙon Allah Allah sai hana ki saboda in ya baki wannan abun ba mai bane ba alkhairi ba. sai Allah ya mutu ya baki wani abu na alkhairi ne wani lokaci zaka wata musiba ce ta tinkaro ki sai Allah sai tunkuɗa wannan me musiba da gare ai mun fata ba da labarin wannan matar da ta zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama take neman yayi mata addu'a tana da ciwo na farfadiya in ya tashi mata ko a cikin mutane tana faduwa da ta birgi ma lokaci har al'auran ya zama ya yi kashi manzon Allah sallallahu alaihi wa in za a miki zan ke mi roƙon Allah ya yaye mi wannan ciwon a kuma za a iya barin ki da wannan ciwo ya zama Allah ya biya ki da aljanna sanadiyar hakurin da ki da ciwo wani kika zafa ce sun hmm, aljannan ne ce amma ina so a roƙi min Allah Allah ya sa ki daina yin tsirara sai maza Allah su yi mata wannan kaga ita yanzu tana son ciwon da take dauke da shi ya ne ya kau alhali Allah ya barta da ciwon ne ya biya ta da me an gane ku suraka ba duk abin da kike so bane sunan shi ne alkhairi an fahimta ku to haka Allah madaukakin sarki ya faɗa ma wannan shine dabi'ar dan adam in ya zo bai san Allah ba Allah ya ce innal insana la yatgha arra'ahu istawna amma inna ila rabbika ruj'a kuma duk waɗancan fa da Allah ya halakar wallahi sai da Allah ya wata magana a Qur'ani da zai nuna miki cewa Allah Allah ne Allah ce fa ma ba kai alaihi musamawatu wal ardh Allah ce ba duk wannan tagawan da suka yi da jiji da kan da suka yi da kindin Allah da suka yi da Allah ya halaka su Allah ce fa sama ko kasa ba wanda ya kuka saboda ba sa yanzu duk girma mutum akwai wanda dan ya dan bashi ko dan ya mutu sama za ta yi kuka ko kasa ta yi kuka to menene jiji da kai sauraka kar ki zama daga cikin waɗanda suke da dagawa da jiji da kai dan Allah ya musu ni'ima dan Allah ya musu ni'ima ya zama ko da yaushe kina cikin waɗanda suke kokarin nuna wa Allah madaukakin sarki sun gode kuma suna neman Allah madaukakin sarki ya bi ya ƙara musu to wace hanya zaki bi Allah ya ƙara miki ki zama mai yawan godiya Allah ya ce wa in ta'azzana rabbukum la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi la shadid Allah madaukakin sarki ce ya shelanta cewa lallai in kuka gode mu la azidannakum tabbas hakika wallahi zan kara mu amma wala in kafartum in kuka yi butulci kuka ji gode ma Allah Allah ce inna azabi la shadid lallai azabata tana da radadi azabata tana da me tana da Allah madaukakin sarki ya kiyashe mu azabansa Allah ya bada tsari daga azabansa Allah ya sa mu cikin masu gode masa a duk lokacin da ya mana ni'ima Allah madaukakin sarki ya hana mu kutulke masa a duk lokacin da ya mana ni'ima ya Allah duk wata ni'imar da za ta zama sanadiyar gudun ke maka da kin bautanka ya Allah madaukakin sarki ka nisanta mu da wannan ni'ima duk ni'imar da za ta zama sanadiyar da za ta sa mu ƙara kusanta zuwa gare ka Allah madaukakin sarki muna roƙo ka kusantar da mu zuwa ga wannan ni'ima abinda muka faɗa daidai Allah madaukakin sarki ya ba mu lada a kai kuskure Allah madaukakin sarki ke roƙo ne ya ce mana Allah ya sada mu da dukkan alkhairi na duniya da lahira Allah ya kare mu daga dukkan sharri na duniya da lahira Allah muke roƙo da ya rufa mana asiri duniya da lahira na tambaya babu rubutacce wanda ke da shi a baki ne akwai na assalamu alaikum malam menene hukuncin tsarin iyali a musulunci family planning kenan a duwaje hukuncin sa ya danganta ya danganta da manufar da ta sa aka yi ɗaikin ya danganta da hanyar da aka bi wajen yi abuwa nau kenan biyu Allah maɗaukakin sarki ya yadda a ba tazara tsakanin ‘ya'ya in ya zama da manufa guda biyu. Manufa ta farko ita ce manufar shi ɗan da haka yi ba ya samu isasshen shayarwa Allah ce aula da yurdi'na auladahunna haulaini kamilai iyaye mata suna su shayar da 'ya'yansu shayarwa shekara biyu kamilai ne cikakku Allah ce liman arada an yutimma arwada duk wanda yake son ya cika shayarwa to shayar shekara biyu cikakke an fahimta ko to inde inde za a sha da shekara biyu cikakke dukun a dauki cikin wani kaga tsakanin shi da wanda zai zama kusan shekara nawa kenan kusan shekara uku ai planet din kenan ai go manufa ta farko kenan wasu maluma suna faɗin cewa ya halatta a yi in ya zama an samu manufa ta biyu ita ce manufar tarbiyya misali ina tunanin a yanayin da kike ko rashin karfi ba rashin karfi na kuɗi ba ba a rashin karfi ko na lafiya da in kina ganin in na biyun ya zo da sauri ba ka samu lokacin ba su tarbiyya yadda ya dace ba kiya son wannan ya zama well trained so da ya taimake ki wajen training na ƙasa da shi wasu malama suna faɗin cewa wannan ma babu ne amma in ya zama manufan ita ce ‘ya'ya kaza kaɗai nake su wannan haramun yahudanci ne an bai ku in ya zama manufar ita ce kar in tara da yawa ta ɗaukar nauyinsu to dama kike daukar nauyin kanki Allah ke nahnu narzuqukum wa iyyahum Allah ke mu muke azurta ku mu muke azurta yaya an fahimta ku to wannan a bangaren manufan manufan yin kenan ya zama da wancan manufan ma ke ganin babu laifi in ya zama da waɗannan manufan to lallai mutum ya yi haramu ya wuce gona da iri abu na biyu hanyar da za a yi in ya zama hanyar da za a bi yana da cutarwa zuwa ga lafiya yana da cutarwa zuwa ga ne ko lafiyan ita matar da za ta yi amfani da wani abu don ta yi haka ko lafiyar abin da za a haifa duka yana faruwa ko ba haka bane to wannan shi ma ya shiga haramu wannan shi ma ya shiga me ya shiga haramu an gane ko sura Allah madaukakin sarki ya kana mu wala tulqu bi aydikum ila tahduka Allah ya ce kada mu rinka jefa kawunan mu da kanmu zuwa ga abin da zai bi sai halaka mu kuma abin da Allah ya halatta mana shine illa lakum at-tayyibat Allah ya halatta mana at-tayyibat at-tayyibat shine abubuwan da bai da ba zai cutar da lafiyan gangan ciki ba ko ba zai cutar da lafiya na na kwakwalwa ba sai abu na uku da na manta da yake halatta shine in ya zama akwai akwai tabbaci na likitanci cewa in mace tana haihuwa a kai-a kai kuma zai cutar da ita A ko da suke da wannan ko da dai an yi musu aiki ko kuma haka Allah ya yi so da yanayin lafiyar jikin an fahimta ko to a wannan halin gwanda a taiti lafiyan wanda gashi ana amfani yana nan da wanda ba san me me zai zo ba ya zama istikabu a kanku a tsararai ke an fahimta ko wallahu ta'ala wannan shine abin da ma ke bani ba rasu sallallahu Eh. duka ya fata cikin matsala na lafiyar jiki take cewa wanda za a ga kila matan da mijin ko ko duka su ts ko ss ko na mai kama da haka an fahimta ko wannan ma akwai malaman da suke bada fatawa ko da an ɗauki cikin bai zama ɗan cikin an gane cewa ma SS ne an gane ko in bai kai wata biyar ba ita za iya ya halatta a cire shi ya halatta a cire shi saboda idan ya zo duk wahalan mutum uku ke wahala uwa ta wahala uba ya wahala daunin wahala malaman asibiti wa wahala suke wurin da kuɗi suke samu ko ba haka ba to a wannan halin duk yana abin da ya shafi abin magana a sa abin da ya shafi lafiya wallahu a'lam amma an saka bayan ko lissafin zakar kool mace in gold ya kai gram nawa muka ce 85 grams ko 85 grams a kuɗi yanzu miliyan biyu ne don abu wannan tsohon tsohon lissafi don kamar yadda muka san balo na naira yana fluctuating ko iya yadda gold ya appreciating against naira iya yadda kudin zai ne yake shooting sama ko ko kasa don kusan miliyan biyu ne kusan dubu tamanin da wani abu zai yake kaiwa gram tamanin da biyar 85 gram in ya kai wannan nisabin zai zama za a raba kashi da kashi arba'in a ranar da ya kai za a raba in yau ne kika mallaki gold da ya kai 85 gram ko kika mallaki kuɗi da ya kai miliyan biyu da dubu tamanin da wani abu to sai ki fara lissafi yau ashirin ga watan Ramadan. ke ya kai ashirin ga watan Ramadan na shekara mai zuwa. Bai ragu ba, kasa da haka ba. To dubu sai ke fitar da zakka a ciki An fahimta ko? Dubu sai a fitar da zakka. In ya karu. wani masu ke cewa in ya karu. to ana la'akari da abu biyu. karuwan da ya yi, shi wannan kuɗin ne aka juya shi ya karu ko kuma karuwan ya zo ne daga wani stop na daban in ya zama wannan dukiyan shi ne aka ririta shi ya karu kafin shekara mai zuwa sai kai miliyan goma to zaka miliyan goma za ki fitar an fahimta ko amma in karuwan ya zo daga wani stop ne na daban to ba za a ci hada ba wancan karuwan matsayin shi daban lissafin shi daban kila wancan karuwan ya karu a watan sha'aban haka wata ɗaya kenan zuwa Ramadan ko yanzu wannan ne da ya kai shekara na da shi kun da sai fara zamin daga Ramadan sai dai akwai bukata kila kin fitar da wannan kuma kila ga wani mara lafiya za a kai shi cikin babu kayi kuma wannan shi ma zai da sai ki fitar a matsayin take sai a wannan ma sun ce babu fi cikin ya hada lissafin ya fitar dan ceton wannan rai an fahimta ko wata bukata makamancin wannan wallahu ta'ala وعليكم السلام ايه ايه eh shi zinari ai regardless of me yasa aka aje in dai ya kai da zabi in dai zinari ko dan ko dan ado aka aje ko dan radiyawa daki aka yi ko me in tattara nata ai ranan mai bayani ko ba wata da na ƴaƴanta na ƴaƴanta ne ba za ta lissafa da nata da na ƴaƴanta ne duka ta auna ba nata nata ne na ƴaƴanta na ƴaƴanta to in dai har ya kai ko dan ado ne dole za ta mishi da zakka dole za ta mishi da zakka wallahu a'lam wata ce assalamu alaikum mana menene hukuncin yarinya ke shekara sha hudu ta sha azumi a koyi amma ta ce wai za ta biya me za ta biya wai za ta rama azumin ta shiga matsala Wace mai shekara sha uku ai ta balaga ba ka bari na wata bata kai ba duka abubuwa hudu da muka faɗa da ke sa mutum ya balaga duk ko ɗaya bai faru da ita ba babu mafalki babu gashin hamata da kan ko na mara babu jinin haila duka ko da babu da kai har shekara sha hudu kamar zai wuya in dai har akwai ɗaya daga cikin waɗannan kuma ta sha azumi to ta tsaro mace wallahi ta tsaro mace babba tana ruwa kusa da kada ai cewa ai in duka waɗannan bai bayyana ba in duka waɗannan duka ba ku bayyana ba an fahimta ko in duka babu wanda ya bayyana a yi kai matsala to kuskure ne a yi wannan tunanin kuskure ne ya kamata ya tambayi shari'a ko a tambayi shari'a la tuqaddimu bayna ilayhi wa rasul Allah ce kada ku aikata wani abu na ibada ba sai sai kun shawarci Allah da manzansa an gane ku za ka kuskure ne gaskiya ta ta ja maka kanta matsala ta ramin bayan azumi amma ta tafi ba amma ta sani wannan ramin kuma bai biya wannan azumi ba an mai bayani ko ko azumi ne ta yi ta yi wallahi bai biya wannan azumi ai wanda ka share wanda ma ka share dole ka ka share ne aka kashe ka shi kenan ko wanda ka kashe musu suka ce sun yafi ai shi kenan ko ba haka wani amma wannan wanda ka mishi laifin ba ka zo na hanyar da za ka bi ka tabbatar ya yafi ko bai yafi ba shi kuma ya ce ba laifin ba zai dauki ba san da sai shi ya yafi ka ga matsalar na da girma Allah ya sa ku dace sun dai sai a gyara iyaye ma su kiyaye tambayar da likita ce malam ka sai hijabi mai ado to ko da sallan nan ba za sallah ne ba za mu iya yi ba za mu iya sawa ba a za a iya sawa a yi sallah a gurin da babu waɗanda ya haramta shiga adanki. Ɗaya mai bayani ko? Mai bayani rana. abinda ya zama wajibi ga mace za ta yi sallah shine zama ta rufe ta gaba da inda ko aka yi rangwami shine tafukan hannu da bi da fuska amma har ta duka ba wajibi ne tare ya ta yi za ga iyayen mu da suka samu wannan tarbiyya sun za su yi sallah sai su dan kwance zanin su sai gangara mu da muka zo sai muka ce mun waye sai za mu ba mu yin zanin masu ke yi da wasu ko ba haka bane yanzu suke da ake yi da za ka yan mata goma daga da kira za ka samu biyu da wanda suka iya daura zan da kira za ka samu biyu wanda suka iya daura zan sai dai a ta asaran a tabba sai a tabba sun bi dai a lalata sai a lalata Allah ya ba su dai Saka in dai ta rufe jikin da gaba da kuma a gurin babu wani wanda ya haramta ga alanta zai iya sa wannan hijabi alanta yi sallah an gane ku والله تعالى a'lam wannan sune tambayoyi kuma har yanzu muna magana akan asusun na mabukata kamar yadda muka sani ba Ramadan kadai muke tara it's a continuous process Allah ya samu dai nan kuma na lura azumi ya shiga jiki Ya ka fara yin laifi Ya aka fara yin laifi za ka ana kai ba saura kwata kafin a zo karatu a dina. mun ga mun yi alkawari ko duk da mun yi alkawari ya kawata mu yi cika duk da mun yi alkawari ya kawata mu cika a ga da rama wani lokaci haka yana bari yana da class a jami'a zai bari to da mun yi alkawari ba za ka kawata mun wani saba ko ba ka ba ni dai ba hajji da nake zuwa ba hajji da nake zuwa na eh hajji kenan na wannan الله يتوب غير بداخل الله يتوب جاره اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اللهم أرنا الحق حقا واتبعه وعلينا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا اللهم ات نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها اللهم انا نسالك عيشه هنيه وميته سويه ومردا غير مخزي ولا فاضل اللهم اصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا اخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياه زياده لنا في كل خير والموت راحه لنا من كل شر اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك اللهم ونتوب إليك والسلام عليكم